cikin tarihin kowace al'umma ake samun gwarzo a cikinta sadauki kuma alimi tun alif ɗari biyu da suka shuɗe an yi zarata kuma fasihan wazirai a daular usmaniya tun daga kan wazir abdullahi dan fodiyo har zuwa wazirin da ke kan karaga a yanzu wazirin sokoto wanda shine muhammadu sambo ɗan junaidu ɗan Muhammadu Buhari, ɗan Ahmad, ɗan Usman Gidaɗo. An haifi Muhammadu Sambo a 1947 a garin Sokoto. Ya tashi a cikin rayuwar ilimi da sarauta bayan karanci karancin na addini a ɓangaren boko ya taki kowanne mataki har izuwa matakin furofesa. ya rika makamai daban da wai ko da takaitaccen tarihi nake basuwa ba wai gundarin tarihin ba ya tashi a cikin rayuwar ilimi da sarauta bayan karanci karancin na addini a ɓangaren boko ya taki kowanne mataki har zuwa matakin furofesa ya rika makamai daban da wai ko da takaitaccen tarihi nake basuwa ba wai gundarin tarihin ba a cikin tarihin kowace al'umma ake samun gwarzo a cikinta sadauki kuma alimi tun alif ɗari biyu da suka shuɗe an yi zarata kuma fasihan wazirai a daular usmaniya tun daga kan wazir abdullahi dan fodiyo har zuwa wazirin da ke kan karaga a yanzu wazirin sokoto